tasa barka da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin fiyayyen shirin namu ni kawar kurakiya arimi tare da fantastic fanta shamsu fanta yaya kike alhamdulillah rakiya da fatan ke ma kina cikin koshin lafiya da ke da dukkanin masu sauraron mun gode allah to rakiya yau da wace tsaraba muka zo fanta a lokacin bikin al'adun gargajiyar fulani na shekara da shekara da ake cewa hotingo na birnin gaure matasa ba su tsaya a gefen fage ba takaitaccen rahoton namu a ife ruwan a jihar agadez ɗalibai sun daina zuwa makarantu don ƙaunar aikin haƙo zinariya kuma za mu yi magana game da wasannin motsa jiki na gajiyayyu. Gwabara ta cinye karam karam kasuwar gadaje ta mai a ranar Lahadi 16 ga watan Februari Matasa da dama ke sana'ar nan ta sa rashin aiki. Kai corakiya kuma su wa'annan matasan sun ce da har yanzu ba su da wata takamammiyar mafita. Amma kin san rakiya waka baki mai ita tafi daɗi ko ba haka ba? Kwarai ku fanta. To bari mu shayi mu ba su fili. wani al'amari idan faru gare mu ba mu fatan duk wata masuha makamanci haka na ta samu wani dan ka can daban. To ni dai babu wani aiki wanda yake dai kamar mai wanda na iya kama wannan aiki. Yanzu dai ina yana diba yadda ya kamata da mu yi nan zuwa gaba eh to kya san shi kasuwanci shi abu guda duk kasuwancin ka saba da shi ba ta yiwa ka bar shi kai tsaye ko kana niyyar canza wani dole sai ka koma kan tsohon kasuwancin ka saboda shi jama'a sun san saman shi in ma koma sabon yau ka sabon bida kuɗi za ka shiga fanta daga 8 zuwa tara ga watan Fabrairu na shekarar 2020 an gudanar da bikin shekara zuwa shekara karo na biyu a birnin Gaure bikin da ake kira Hotingo na Fulani makiyaya haka ne rakiya kuma an kawata shi wannan bikin da wasannin gargajiya da muhawarar da aka yi domin a wayar da kanun mutane akan maudu'ai da dama. Har su matasan wannan yankin ba su bari aka bar su a baya ba. Ga wani rahoto ma da abokin aikin Musulman amadu ya shirya muna akai. Da dama suke matasa 'yan hulani da wasu matasan ma da suka fito daga wasu almomi makwabta wanda suka zo halartar sallar hotungo. Aisa wata matashiya 'yar hulani ta garin Seti tana tsayawa rumfa zuwa rumfa domin ganin kayan da aka baza kolin su. Aisa ta ce ta gamsu kuma tana yaba wannan baza kolin na hotungo. Wallahi. To wallahi na shi daɗin wanga wasan na hotungo da an kai tunda an kawo duk abun da yake da alaka da al'adar hilla ne mun gane su a wanga hotungo wallahi ya birge ni sosai. Zaman taron wayar da kai bisa bala'i daban-daban da ke tabar matasa kamar batun shaye-shayen kwayoyi. Altinin Hamma Jibbo mamba na kungiyar Kwatal Wafakai wadda ta fi sa'anta wannan haɗuwar ya mana bayani. A yau matasan Fulani da dama ne suke shashanci suna ayyukan da ba su dace ba gaskiya muna son mu wada kansu bisa irin wannan aiki musamman maido su wajen yin ayyuka masu daraja da kuma ba su ilimi yadda ya kamata. An kammala shagulgulan ne da wani faretin dabbobi inda makiyaya matasa da suka nuna basirarsu suka samu tukuici. Fanta bari mu komo babban birnin Yamai inda kungiyar haɗin kan matasa wanda ake kira Afriyan suka shirya wata gasar iya magana a bainar jama'a ranar 15 ga watan Fabrairu. librari da fatan da ke makin iya. Zan dai koya rakiya <laughs> kuma ita wannan gasar ta samu halartar matasa maza da mata. Kimanin matasa goma sha hudu maza da mata suka halarci wannan gasar da kungiyar Afriya Nijar ta gudanar a ranar Asabar da ta gabata. Dr. rashid Awal shugaban ita kungiyar. Mu a matsayin mu na kungiyar matasa mi za mu yi domin kokowa da wannan annoba ta wannan hanya ce muka ɗauki wannan niyya na haɗa waɗanda abin ya shafa da kuma hukumomi domin yin wata jarabara ta salon magana makarantun gwamnati domin a nan ne aka fi samun tashashen hankali na keta haddin 'yan mata. Abubakar Baba Halidu ɗaya daga ciki waɗanda suka lashe gasar ya yi muna bayani irin farin cikin da yake ciki. Wannan ya ba mu damar faɗin albarkacin bakin Mu mu matasa ba mu samun damar yin magana akai-akai domin mu bayyana ra'ayoyin mu Wannan gasa ta taimakawa kowa da kowa wajen faɗin gaskiyarsa da kuma wayewa duniya kai kan waɗannan matsaloli da ke addabar al'ummar mu. Dangance da wannan manufar ta auren wuri da ake ma ɗiya mata da kuma ɗiya mata da ake keta ma haddi a cikin makarantun ne matasa na yin shiga a cikin kokowa da irin wannan annobar. Fanta yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na maraicen yau. A cikin gundumar Ife ruwan jihar Agadez ɗaliban makarantar sakandare da dama sun daina karatunsu don zuwa wuraren haƙo zinariya. Kuma an lura da waɗansu daga cikinsu na dacewa waɗansu kuma sai dai kash. Za dai ku ta su a cikin wannan rahoton da musamman ya shirya mana. A shekara 2019 'yan makaranta masu ajin kwaloji da lise na sayar sai ta ruwan cikin jihar Agadez wajen su 20 suka gwamnati. ci barin karatunsu don su je wuraren da ake tono zinarin. Alhaji Amumu Muhammad Dede, babban sakataren reshen kungiyar ɗaliban Nijar USN ta Ifiruwan. Ya plizer da jeni ke. Matasa da dama na barin makaranta su tafi bida. Hukuma da ba ta sama ma yara halin karatu na kwarai. Ga kuma rashin mushanni. Saboda shine matasa ke kama hanya zuwa nema. Wasu na dacewa, wasu kuma sai dai hamdala. Kawai yanayin aiki ne da na karatu da basu cika ba. Usman Musa Amgar matashi ne da ya bar makaranta yana ajin Sankiyam kuma kuma ya bi abokansa zuwa wannan yawon dandi shekara goma sha shida kacal gare shi sai dai kash kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. ina san kyam na ga abokaina suna taya zinariya suna samu sai na yi deside ne ma in bi abokaina wani ma allah ya bani sa in samu wani abu na ta yi can takulin kuzat na kai wajen sayan kuma amma wajen dawowa ma sai da wani uncle ina ya bani kuɗi inda ban samu komi ba. yanzu bana lakwal bana komi kawai zama kawai. A nashi bangare Abdulaziz Muhammad shi kam mafalkinsa na samun arziki ya tabbata ya bar makaranta domin zuwa neman zinariya shi kam sa'a ta dara masa. Kalas ta katare mu na bar lakwal wadansu abokai na na gani suna aiki wajen takara bannan zinariya ni ma na biyu su na tahi muka samu wajen garam da biyu mun samu kuɗi mun zo yanzu gashi nan mu yi shaguna ciki mu yi bushashe bai da na sanin barin makaranta da na yi ba saboda ko wajen takara kara ba wani bi ana doke ni kamar matsayin controller ita dai sa'a ba kullum ba take darawa kowa ganin hankalta kan haɗuran da ke wurgawa matasa da ke bar makaranta mahukuntan karamar hukumar ifuruwan na iya kokari don ganin sanya matasan 'yan makaranta cikin kyakkyawan yanayin ɗaukar karatu a yanzu kuma sai mu shiga wasan motsa jiki Kwana uku saura kamin a fara gasar tseren gajiyayyu a kasar Morocco har yanzu 'yan tseren kasar Nijar daga cikinsu ba su da yakinin za su halarci wannan gasar. A zahiri Fanta baya ga tikitin jirgin sama wanda kwamitin Red Cross ta kasa da kasa ta sama musu babu wani mai hannu da shuni da ya fito ya taimaka musu. Haruna Usman shugaban hukumar wasan ta 'yan kasar Nijar ya yi wa abokin aikin motar nan Fude Ahmed karin bayani. Lalle a inda muke ina tabbatar muku cewar kwamitin ƙasa da ƙasa na kurwaru kaɗai ya bamu tikiti takwas na shiga jirgi zuwa da komowa. Amma kuma akwai cikon gibi da ya yi saura ne kamar kuɗaɗen amincewa da za a yi na zaman hotel da na cin abinci don ma a kawo maganar dan alaus inda ake badawa. Nan muka zo karshen labarin matasa godiya gare ku godiya gare ki ke mafanta. Mune muku fatan alheri masu sauraron mu.